Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a mu na hantsi a yau ranar Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022. Ah, Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa kwararru a fannin harkokin tattalin arziki da siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata najeriya ta bi don samun ci gaban tattalin arzikin da ya dace kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun jamhuriyar niger amma kafin nan gasar sarfil hashim gumal da halin da duniya ke ciki Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Kimanin kasashe ashirin ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, in ji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa gudunmawar sasai. da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silke. denmark ta ce za ta wa sojojin ukraine na'urorin harba makamai na harpoon da makamai masu linzami yayin da jamhuriyar kretch ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka taron na jiya litinin ya haɗa da ƙasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo a cewar shugaban hafsan hafsoshin sojojin kasar janar macmillan babban hafsan sojojin amurka australia da colombia da ireland na cikin sabbin mahalarta taron shugaban amurka joe biden zai gana a yau talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da quad wadda ba a tantance ta ba wadda ta kunshi kasashen amurka da japan da india da kuma australia ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na dakila kasar china taron da aka yi a birnin tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar asiya da kuma mayar da martani kan yakin rasha a ukraine mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar white house jack sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai tare da shawarar da indiya ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da indiya ke samarwa akan matakin da rasha ta hana fitar da alkama da ukraine ta yi biden ya je japan ne a wani bangare na ziyararsa ta farko zuwa asiya a matsayin shugaban kasa bayan ya ziyarci koriya ta kudu jiya litinin kasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har haren da sojojin kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo suka yi a yankunanta kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba iya samun hukumomin kongo don jin ta bakinsu ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar wanda ta fitar ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta expanded joint verification mechanism EGVM a takaice da ta bincike harin da aka kai a yankinta ƙungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro harin da aka kai a gundumar musanze da ke arewacin ƙasar rwanda ya rauna raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi in ji ma'aikatar Tun a cikin watan Maris ɗin da ya gabata ne ake samun tashe-tashen hankula tun bayan da ƙungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan da ke kusa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku mu na farko. A kokarin gano matsalolin da ke hana tattalin arzikin Najeriya samun ci gaban da ya dace. kwararru a fannin tattalin arziki da siyasa da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata a kasar ta bi don samun ci gaba. Musamman idan aka yi la'akari da babban zaben ƙasar na shekarar 2023 da ke tafe. inda za a zaɓi sabbin shugabanni da za su jagoranci harkokin mulki a ƙasar daga abuja shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton Wannan dai wani yunkuri ne na ganin an kawo sauyi cikin gaggawa ga harkokin tafiyar da tattalin arzikin Najeriya da ke tangantangal da kuma fargaban ci gaba da nutsar da tattalin arzikin kasar da ke jefa mafi yawan al'umma cikin mawuyacin hali. Masu ruwa da tsaki a fannin na tattalin arzikin kasar sun bayyana sassa guda bakwai da suka ce dole ne a duba su idan ana son ci gaba ta fuskar tattalin arziki a kasar waɗanda suka hada da samar da kayan aiki don inganta tsaro, sahihin shugabanci da ma tsarin kansa da dai sauransu. Dr. Usaini Abdu shine shugaban kungiyar ba da taimakon gaggawa ta Care International na ɗaya daga cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsalar. Wato mun ɗauki siyasa ne a matsayin kasuwanci inda shi ɗan siyasa zai zuba jari wani lokacin ƙarfin jarinka ƙarfin ka Saboda haka a nan matsalar take idan ba mu samu wayanda za su fito su riƙe ƙasar nan da gaskiya a yaƙi wato cin hanci da rashawa a yi gwagwarmayan tabbatar da cewa ƙasar nan ta samu ci gaba mai ɗaurewa matasa su samu aikin yi manoman mu a samu tallafin da ya kamata don su yi aikin noman da za su samu riba sannan kuma al'umma za su samu kuma wato kayan abinci da kayan noma masu nagarta cibiyar kula da harkokin tattalin arziki na najeriya da ta shirya wannan ganawa ta masu ruwa da tsaki a fannin ta buƙaci 'yan ƙasar da su mai da hankali kan tabbatar da ingancin tsari na siyasa matakan zakulo shugabanni da hanyoyin sake fasalin tattalin arziki yayin da za a shiga wani sabon babi na shugabanci a shekarar 2023 ko me ya kamata a sabbin shugabannin da ke kwaɗayin karɓar mulki a shekarar 2023 su yi domin zabarar da tattalin arzikin ƙasar Dr. Zayyanu Usman malami ne a jami'ar Usman Dafodiyo da ke Sokoto. Kalubale zan iya cewa kamar biyu ne. Na ɗai ya dace a ce diya da za a yi wannan masu zaben 'yan takara a cikin jam'iyyoyin fati wato waɗanda ake kira delegate taimaka mana su zakulo mana da mutanen da suka jajirce waɗanda suke za su iya wannan aikin a tabbatar da cewa waɗanda suka shahara shahara waɗanda aka san da su kuma waɗanda za su iya abin da ya dace domin su farfaɗo da harkar tattalin arziki a wannan sannan a zaɓe na biyu na gaba ɗaya kenan wanda 'yan ƙasa su kuma za su auna su ga duk wanda ya fi ba da muhimmanci akan hanyar tsaro da tattalin arziki waɗanda duk abubuwa ne suke tare haɗe suke ba yadda aka yi a raba su ɗaya so duk wanda tsaro da rashin tsaro da irin harkar lafiya ta barbarewa arziki da yin taɓarɓarewar ilimi duk ya ta'allaka daga tattalin arzikin ƙasa idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin matsala haka waɗannan bangarorin za su samu matsala to abin da za mu yi a mu 'yan ƙasa mu tabbatar da cewa duk wanda ke da ɗan takarar da ke da jadawalin da ya dace wanda ya rubuta abin da ya dace kuma wanda muka tabbatar abin da ya faɗa kuma shi zai yi shamsuddin abdullahi shugaban wata kamfani da ke ba da shawara kan tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa tsarin da ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar na buƙatar gyara sosai don har ana son ci gaba idan najeriya za ta zauna tukuru sosai ta yi looking inward ta duba daga ciki duk solutions to our problems akwai su basussukan nan da ake ci sun yi yawa external debt mu yana wurin dala biliyan talatin da takwas sannan kuma har yanzu in ga kalla deficit akwai gibi sosai a budget ɗin da aka kai national assembly wanda dole dole ana bukatan kuma a ji a ƙara ciwo bashi saboda ayyukan da ya kamata so abu ne wanda wanda najeriya idan idan gwamnati tana da yakinin cewa ta dakatar da wannan abu ta san abin da za ta yi babban kalubalen da ke gaban shugabannin da za su karɓi mulki a nan gaba shine samar da hanyoyin da za a farfado da darajar naira a idan duniya da a halin yanzu ya durkushe da kuma muhimman abubuwan da kasar ke bukata sannan uwa uba inganta harkokin tsaro a kasar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu ya gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya wata fashewar tukunyar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu ɗari da ashirin a jiya litinin 'yan sanda sun ce sa'o'i kaɗan bayan da hukumomi suka nuna rashin ɗaukar lamarin da muhimmanci tare da gargaɗin jama'a da kada su yaɗa hotunan fashewar fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin karfe ɗaya na rana a unguwar Khalidiya Abu Dhabi da ke kusa da bakin teku a babban birnin. Da farko dai 'yan sandan Abu Dhabi sun nuna rashin damuwa daga barna da raunukan da aka samu. Suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin. Bayan sa'o'i shida a cikin wani saƙon Twitter, 'yan sandan Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata mutane 64. da waɗanda suka samu ƙananan raunuka hamsin sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane biyu da suka mutu. Kafafun yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaƙa da gwamnati Abu Dhabi su ma da farko ba su ɗauki fashewar da muhimmanci ba tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace. 'Yan sandan Abu Dhabi sun gargaɗi jama'a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan 'yancin faɗin albarkacin baki daga ƙarshe 'yan tawayen hutu na ƙasar yemen sun faɗa jiya litinin cewa mutane uku ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi a cikin wata sanarwa da suka fitar hutu sun ce tsarin tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi kuma na ƙawancen da saudi ke jagoranta ne da suke yaƙi ba iya tabbatar da ikirarin hutu nan take ba mai magana da yawon gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan bukatar jin ta bakinsa hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye akwai dai shirin tsagaita wuta a kasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan yuni jami'an majalisar ɗinkin duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a Dan. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. duniya Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don wannan zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yau sai ku ji an ce an samu hatsari an samu kariya an samu mutuwa ma da sauransu na san mutum uku daga cikin abokanninmu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalinsu a bisa hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka gwamnati ta diba ta tausayawa talaka duk wanda ya na wanda ke wani akan yana na biyar ido wasu daga cikin ɗaliban jami'ar andres salif kenan ta birnin da magaram a jamhuriyar niger game da lalacewar hanyar da ta tashi daga damagaram ɗin kuma ta wuce ta bakin jami'ar a dakace mu. Afirka mutum ne yan dace, hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce. Madalla. Masu ware ɗalibai da sauran jama'a na ci gaba da kokawa dangane da yadda hukumomi suka yi biris da aikin sake gina hanyar zuwa jami'ar andre salifu da ke birnin da magaram na jamhuriyar niger wadda ta wuce har zuwa matatar mai ta sorais da ke agadas na yankin arewacin kasar ta jamhuriyar niger a lokuta daban-daban dai ɗaliban sun yi kiraye-kiraye har sun gaji tare ma da gudanar da kwarya-kwaryar zanga-zanga a wani lokaci daban domin nuna damuwarsu ainin kan halin da wannan titi ke ciki da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen zirga-zirga da sha'anin sufuri domin shiga makaranta a ɗauki darasi ko kuma a dawo gida daga cikin makaranta. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan al'amari Tsawon shekaru biyar kenan tun 2017 da aka fara ayyuka na zandar sabuwa al'umma masu safara a kan hanyar da ta tashi daga cikin garin da magaran zuwa jami'ar andre salifu ta da magaran da ma ɗaliban musamman ke ɗanɗana su wannan hanya an yi alkawarin gyaran ta lokacin bikin zandar sabuwa a shekara ta 2018 da ake kawata kowace jiha alkawarin da har yanzu hukumomi ba su cika ba inda har yanzu jama'a na kuka. kokawa. Sunana Ijeji Kwambo dalibi ne a jama'ar da magaran hanya ce wadda ba karamin kuntata ma al'umma take yi ba. Dan zan tuna da waɗansu haɗurra wanda ni a gabana aka yi. Abokanin mu wanda suna wucewa akan injina irin wannan kamar yadda muku zance da cewa mota idan tana wucewa ta tada wannan kura baka ganin gaban ka. Wallahi ta sai da je su kai ma wata mota karu. Kuma da yawa daga cikin su sun rasu akan ka Na san mutum uku daga cikin abokanin mu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalin su. Sunana Mamman Kalla wanda aka sani da Dima bandi Wallahi muna cikin yanayi na tashi tashin hankali ma abu so na hanyar tun da wannan hanyar tun da aka fara tun shekara uku wurin nan ta kai mu karo duk wani askiran da kake gani ana yin shi a bisa hanyar nan da wannan ramunan hanyar nan da wannan kura hanyar nan ita ce kawo na abubuwan a bisa hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka gwamnati ta diba ta tausayawa talaka alhaji lawanta wannan dai hanya ga shi yau dai muna cikin dafirke ta yanzu yanzu shekara uku kenan ga rami ga gargada ga kura ta ishi mutane duk wanda ya gani na wanda ke wani akan hanyar nan bai lahi ido wannan matsala ta kai ɗaliban jami'a andre salifu ta da magaran yin bore da zanga-zanga don neman hakkinsu. Rabiu Ismail wanda ake ce ma Marabu shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'a Andre Salifu ta da magaran. Tun lokacin da aka yi bikin zandar sabuwa wannan hanya kuma tana da illoli da dama bisa al'umma da magaran musamman bisa kan ɗalibai ta kamfanin kiwon lahiya kamfanin abubuwan hawa ne kamfanin motocin shigil ɗalibai ne da ma fanni da dama da dama musamman inda wannan hanya take addaba hatsari masu kamarin gaske yau sai ku ji an ce an samu hatsari an samu kariya an samu mutuwa ma da sauransu wannan hanya idan kuna tuni kanmu ma ɗalibai mutum biyu ta kashe bayan sun yi wato hatsari a ga bisa kan tahiyar su zuwa jami'a daukan darasi su ma daga nasu waje kungiyar direbobi na manya-manyan motoci na dakon mai a ta bakin alhaji dan sanda magatakarda na kungiyar su ma abin ya shafe su matsalar nan mota shafa kana aiki da hankalin mutum biyar dama da hagu da tsakiyar ka da bayan ka galam ne ko kake haka haka haka kuma ga kura ta turmuke yanzu duk wani na kokocin wannan Allah wanda ta wa sanadi sanadi sanadi ya hu mutum ɗari duk kura ta cika cikin sun mutu ba ba ake cewa za a gyara wannan baya ba ake wai an kashe ka kuma a ce a zo a yi wani gyara shi dai ayyukan zandar sabuwa na kawata birane proje ne wanda aka zuba makudan kudade shi sa muka ce ya kamata mu tuna ma gwamnati a zo a yi bincike wai in kudin ne aka yi babakire da su aka yi wata kwana da su a zo a nemo ina mutane su maido kudin talaka a zo a matalaka aiki idan kuma wata hanya za a bi sabuwa mu dai ne muke so shine a zo a magance mu wannan hanya wadda take kashe abokanmu a kulli yau tana haddasa mu abokanmu cututtuka da dama da ana zuwa ana dan zuba ruwa a yayyafa saboda a rika kwantar da kura idan ka lura yanzu ruwan ma an fasa zubawa wai shine ma ta wani bangaren muke tambaye kanmu a wai ko dan da kin ne ba a so ko da gangam ne ma ake yin wannan al'amari saboda ka lura da ana dan sa ruwan wannan idan aka sa ruwa mutane suna bi lamun lahiya su wuce to hukumar da ke kula da ginawa da inganta hanyoyi na jiha da magaran me za ta ce a nan na fana abdulaziz shine babban daraktan jiha na hukumar muna antagatanic hanyoyi don mu samu mu sauƙaƙa ma mutane eh, bisa zirga-zirga biya wanda suka san hanyar zandar magariya in suka diba bisanta akwai fancir da aka samu a ramu ita ramun da suka fara a faraitara in allah ya rai da mun ɗauki matakai don a rihe su yanzu mu ma'aikatan mu mun ɗauki disposition za mu tai mu yi releve kinsu abun da ake nihi da releve mu ga bincike ayyukan da ya kamata a musu saboda kahin damana a sauƙaƙa ma mutane kwa in allah ya gaida za a ciwo kan matsalolin hanyoyin da gare mu na jihar da magaram duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani mm. zai zage. Baya ga gwagwarmaya da ɗaliban suka yi ta yi sun je ga hukumomi na garin da magaran sai dai nan ma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba in ji magatakarda na ɗaliban. Mun yi eh, taron gangami har guda biyu a cikin wannan wa'adi namu eh, kun san ban da shi duka shekarun da suka wuce a baya duka an sha hutawa an sha ƙara an sha iwace-iwace domin a zo a gyara wani hanya yau shekara hudu kowace shekara babu shekarar da za ta zo ta wuce a ce dalibai ba su yi eh, wani gumurzu ba ko ba su yi wani ɗan bori ba game da wannan gyara hanya kowace shekara sai hukumomi suna mu na nan jihar da magaram duk da basu da maslaha sai a sa su ba mu san wake sa su ba a kira mutane a ba su haƙuri a ce mu tausaya ma da magaram sai a sanyo wannan hira da a kashe ma mutane kwarin gwiwa sai a ce a shekara mai zuwa za a yi wannan aiki shekara mai zuwa za a yi wannan aiki hal a yau shiru kake shi ba da muka yajin aiki ya kusa na wata guda duka bisa kan wannan gyaran hanya shiru sai a sanyo manyan mutane su sarkin da magaram su gwamna su shugaban ɗahira da dai sauransu wanda saboda nauyin da kake ji wajen su saboda girman da kake basu da mutunci da kake basu idan suka roƙe ka suka sai ka ji ka dan samu sahin gwiwa mu da yake iyakacin mu ɗalibai ne ban mu da kowa a cikin wannan gari dama ɗiyansu ba tare da mu suke karatu a cikin wannan jami'a ta mu ta da magaran ba kenan mu sai wannan hanya ta kashe mu yanda take mu a yanzu tana kashe abokan mu ɗalibai shi yasa muka ce to ba za mu yarda ba ganin har yanzu hakansu bata cimma ruwa ba ɗaliban sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba gwagwarmaya yanzu suka fara sai dai a kashe tsohuwa akan daddawarta a ɗaya waje na nemi jin bayani daga wanda nauyin gina hanyar yake a hannunsu inda na raba wajen kakakin kamfanin satom din sai dai ya ce da ni babu abin da zai ci ya san dai insha Allahu ko ba jima ko ba daɗe za su zo su gyara wannan hanyar tunda suke da kwangilar. To Allah ya kyauta da fatan mahukuntan da lamarin lamarin ya shafa sun ji kuma za su ɗauki matakan da suka kamata cikin hanzari domin ceto rayuwar jama'arsu. Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman tamar abari mahmud ibrahim kuli daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum duka da an so ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaimun Barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. wacce ta ruwaito cewa kasar japan ta baiwa jamhuriyar nijar tallafin ton miliyan uku da dubu dari bakwai na shinkafa waɗanda aka kesta darajar su akan kudaden sefa miliyan dubu biyu jaridar ta ce shinkafar wace aka bayyana cewa za a sayar da ita na can yanzu haka jibge a rumbun tsumin opvn na biranen yamai da kwanni za kuma yi amfani da kudaden shigar wannan tallafi domin bunƙasa ayyukan ci gaban al'umma jaridar air info ta ce sojojin rundunar tsaro ta barikin durku da ke yankin arewacin nijar sun gano gawawwakin mutane biyar a wani kungurmin dajin hamadar sahara waɗannan mutane na daga cikin wasu fasinjoji sama da talatin waɗanda motarsu kira hilas ta lalace bayan da suka yi ɓatan kai a ranar goma ga watan mayu jaridar ta ce tun daga wancan lokaci dakarun tsaro suka kaddamar da bincike a dajin da abin ya faru inda a ƙarshe suka yi nasarar gano motar ba kowa a cikinta saboda haka suka ci gaba da sintiri wanda a ƙarshe suka tsinci gawawwaki biyar waɗanda suka hada da 'yan Nijar da 'yan Sudan sannan bayan sun ƙara gaba suka tarar da sauran fasinjoji 26 da rai ko da yake dukkan su cikin yanayi na matsananciyar galabaita saboda yadda ishirwa da yunwa suka ci ƙarfinsu. jaridar Nijar Entar Ebdo na cewa akwai buƙatar samo haske a game da kwangilar alluran rigakafin da aka bayar a ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobin jamhuriyar Nijar. Miliyoyin allurai ne aka bayyana cewa an yi oda daga waje a ƙarƙashin wani furojen gwamnatin Nijar mai kula da sha'anin kiwo. waɗanda kuma aka ƙesta darajar su akan kuɗaɗen da suka haura miliyan dubu na sefa sai dai hazon da ake hasashen ya lullube tsarin bayar da wannan kwangila da yadda aka zartar da ita yasa ake ganin buƙatar gudanar da cikakken bincike domin tantance gaskiyar lamari. Mu rufe sharhin da jaridar La Rue de wacce ke cewa rundunar sojan barkan ta ƙasar faransa ta ba da sanarwar samun wata gagarumar nasara a ranar asabar 21 ga watan mayu lokacin da wasu 'yan ta'adda sama da 200 suka yi yunkurin kwace iko da wani sansanin sojan burkina faso jaridar ta ce la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga suka zo da babban shiri ya sa hukumomin burkina faso suka buƙaci samun ɗauki daga rundunar barkan mafari kenan dakarun ƙasar ta faransa da tallafin wani jirgin da ya tashi takanasu daga nan birnin yamai suka yi lugudan wuta akan maharan da aka bayyana cewa galibinsu sun sheƙa lahira sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Kimanin ƙasashe ashirin ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, in ji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na ƙungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa ƙasashe da dama na bayar da gudunmawa harsasai sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silke. denmark ta ce za ta bai wa sojojin ukraine na'urorin harba makamai na harpoon da makamai masu linzami yayin da jamhuriyar kretch ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad wadda ba a tantance ta ba wadda ta kunshi kasashen amurka da japan da Indiya da kuma australia ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙila ƙasar china taron da aka yi a birnin tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda jiya litinin kasar rwanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta binciki har-haren da sojojin ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo suka yi a yankunanta kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba iya samun hukumomin kongo don jin ta bakinsu ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar wanda ta fitar ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta expanded joint verification mechanism egbm a takaice da ta binciki harin da aka kai a yankinta ƙungiyar ta egbm ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma tushen arziki yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc